Sunana Sanata Muhammad Ali Ndume ina wakiltar mazaban kudancin Borno a jam'iyyar APC ni ne shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa. Matakan da kuka ɗauka a majalisar dattawan nan na yin garan bawul a kwamitoci. Hmm. Ana nufin cewa kawunan like minds the unity forum mm. ya zo ɗai kenan yanzu insha Allah dama siyasa kin san interest ne to abin da ya kawo ma kalubale a majalisa din nan don wato interest din ne mutane suna ganin ya kamata to samu biyan bukatan su to tunda ba a yi ba ana wannan to mun ga tafiyan nan su ba su ba ba mu ba inda ba zaman lafiya ba jin daɗi aka yi muhawara akan menene ne zai ya kawo zaman lafiya to sai aka ce a sake a yi garan bawul akan tsarin kwamiti a su ma a ƙara masu komitoci kenan don ba wai dama ba a ba su ba ko kuma shine abin da aka yi aka canje-canje don a samu a ƙara musu kuma ba wai a ƙara musu komiti kawai ba a ƙara musu komiti masu eh, menene armashi to kuma shine haka aka yi to insha Allah ya je muna ganin yanzu dukan mu muna ganin ya kamata shi bayan shekara ɗaya ana ce cece kuce ya kamata a ce mun shirya don mu mance da abin da ya faru a baya mu ci gaba don 'yan Najeriya suna jira don ba dalilin da aka zaɓe mu bane kenan mu zo muna faɗa a kan matsayi yan najeriya suna tsammanin eh, majalisar dattawa aiki ya kamata su yi eh, musu daga dukan alamu kamar tunanin unity forum da jam'iyyar apc na tafiya daidai in aka ce ka sauka a mukamin ka na shugaban masu rinjaye ka ma wani mm. za ka sauka a'a ya danganta na farko madina matsayin nan na shugaban masu rinjaye da allah ya bani Allah ne ya bani kuma masu rinjaye a majalisa ne suka bani wannan ba kaman kwamiti ba ne wanda shi shugaban majalisa ya zai ce wane ne wane ne wane ya soka ya bari mutane mu goma sha uku ne yan majalisar apc a arewacin masu kuma a cikin mu goma daidai suka sa hannu akan cewa sun amince cewa ni in zama su shugaba to ba zai yanzu ɗin ba zai yi a ce na bari ba tunda shugabanci na yanzu bai zama nawa ni kawai ba na jama'a ne na kuma yan kokos na north east ne kuma yan kokos na apc ne saboda haka yanzu a ce magana in ba laifi na yi ba ko kuma allah ya kaddara ba ba zai yiwu a ce ni na bar wannan kujerar don wani senator ɗanwana wanda ba da komi ya fi ni ba don dukkanmu senatoci mu 109 nan dukkanmu daya ne senators ne muke ba ƙari ba ba wani ragi to bayan da kuka yi wannan garin bawul akwai wata zama ta musamman da caucus ɗin apc ta yi ni na kira ka kira wannan taron eh. to menene sakamakon wannan taron wato abun bai kamata dai mu ce mun fidda shi jami'a a waje ba amma a takaice abun da muka yi shine to jama'a yanzu fa abun da dama yake damu maganan cewa ba a yi adalci a cikin rabe-raben kwamiti ba yanzu an yi gyara ya kamata yanzu mu mance da baya mu shirya mu yi gaba don najeriya su gani a ƙasa wannan abun da muke nan ya fara jawo mana bakin jini har ya kai ga 'yan najeriya suna ce kai wayannan sanatocin suna ta fama da ta kansu kullum mene ma amfani su gara ma a share ma sanata ɗin gaba daya a sauke maganan sanat ɗin a bar majalisa guda ɗaya to tun da fa ya kai ga haka kar mu je muna fada a cikin gida a zo a ce gidan ma gaba ɗaya kamata ko a sai da shi ko kuma a rusa shi sai dai matsalan yanzu ɗaya shine mataimakin shugaban majalisar dattawa ɗin to ba ɗan gidanmu ba ne amma ɗan makwabcinmu ne to shine inda ake da matsala dan makwabcinmu ya shiga gidanmu ya ɗauki wani abu shine ake ta rigima babanmu yana faɗa a kai mu ma muna so gaskiya to abin nan shine magana ɗaya ɗin wanda yake kawo ci kana ganin za ku iya rinjaye shi ya dawo jam'iyyar apc eh wannan ba mu sani ba wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a samu sulhu amma in ba a samu wannan gyaran ba ne ba za a samu zaman lafiya ba